ranar Laraba 17 ga watan Afrilu shekara 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Matsalar ruwan sha da al'ummar zandar ke fama da ita ita ce madubin wani taron gangami da ɗaliban jama'a Andres Salifu suka shirya. Muna ce da karin haske. Farashin abinci ya karu a balle yara da ke jihar Talabere. Wannan ba sabon abu ne in ji kungiyar 'yan kasuwa. rahoton na musamman na yau zai mai da hankali kan mahimmancin noman waken awara a tagazar da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke ƙasashen mali da niger sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar cinikin man gazuwal da ƙasar ta niger za ta sayar ma ƙasar mali wadda ta kasance kan miliyar 42 na sefa a cewar shafin actin niger ƙasar Nijar za ta sayar ma malam lita miliyan 150 na man gazuwal domin ƙasar ta mali ta shawo kan matsalar wutar lantarkin da take fama da ita. Wannan kwantaragin ya ba ƙasar Mali damar kasancewa ƙasa ta farko da ke sahun gaba a ɓangaren cinikayyar man fetur a ƙasar Nijar ji majiyar. Ɗaliban jami'ar Zandar sun gudanar da wani taron muhawara kan batun matsalar ruwan sha a da magaran. jiya a jami'ar andre salifu Dr. Abdu Himadu malamin jama'a ya ma aliketa karin bayani. Matsalar ruwa a zandar yana da nasaba ne da yankin da ke akwai dutse wanda duka yankunan ƙasar Nijar da ke cikin irin wannan yanayi suna iya fuskantar matsalar ruwa. Bayan yankin Liptako na ƙasar Nijar akwai yankin Ayir da kudancin Maraɗi da Jado. Duka waɗannan yankuna suna fuskantar irin wannan matsala shine dalilin matsalar ruwa a zandar. sannan kuma akwai karuwar al'umma wanda buƙatar ruwa tana karuwa da kuma matsalar canjin yanayi kun sani a yau ruwan da ake samu na sama a yau sun ragu ginin matsalar canjin yanayi yana sa ruwan ƙasa su ƙara yi ƙasa da kuma gurɓatar ruwa wanda yana iya zama illa ga lafiya Kudaden abinci sun karu a 'yan kwanakin baya-bayan na a balle yara da ke jihar Talabere. A cewar 'yan kasuwa wannan karuwar farashin ruwan dare ce gama duniya. dai abin da Adamu Ibrahim mai lakanin Alhaji ne a cikin firarsu da Hassan mummune. Balle yara a yau ce makayin da ta yi tsada sai dai mu ce Allah ya na mafita kuma ba balle yara kaɗai ne ba duka ya shafi ƙasar Nijar ne. Abincin a wannan shekara akwai matsala saboda a yau abincin da talaka yake bugun gaba da shi shine hatsi. A yau farashin hatsin ya bambanta daga wannan bangare zuwa wancan bangaren. Buhun hatsi a maraɗi ana sayar da shi jika 35-36 a dogon dutse ana sayar da shi jika 34 masara tun malabil bahunta ana sayar da shi jika 34 da rabi shi kuma wake ya yi tsada bahunsa a kasuwa ana sayar da shi jika 50 gaskiya na ji an ce ana sayar da kwanon wake a kan 300 amma ban tabbatar ba idan har haka ne to bahu mai kwano 40 zai kasance jika na sefa. a nashi bangaren wato farashin na albasa bana ya sabka sosai buhun da ake saidawa jika 20 ko kuma jika 25 bara a daidai wannan lokacin bana yana kan jika goma a cikin kasuwanni wannan al'amarin yana tayar ma manoman albasar hankali kamar yadda zabiru sule mamba kungiyar masu noman gandare na kwanni ya shaida ma asuman musa arzika gance da farashin albasa al'amarin nan sai dai a ce Allah ya sauwaƙe saboda tsakani da Allah manoma har yanzu zaman da ake dai ciki farashin nan jikka goma na shige kaga ko jikka goma duk wanda ya yi noman albasa har ya kaiwar haka ya sai shi ta jikka goma ba a cewa dai an hita an dai gode Allah kawai saboda abin ya zo daidai da kashe-kashen dan kashe-kashen da yawa na aikin albasa tanki ba sai da ta sama ga goma ba manomi sai dai ce alhamdulillah an noma tana da yawa tunda ko ta maske inda muka zuwa yanzu masu son ma wai wadda za su sai suwa ma banda wadda za su ajiya ga rudu ita ma ba su samu sai ta ba al'amarin na yi yawa yawan abin shi na yasa har yanzu al'amarin shi na nan dai wanda shike farashin nan hallo sai in can inda aka kanta ya tashi na zai zai karuwa can bai tashi ba kasuwa hallo dibgina take shi yasa al'amarin sai dai a ce an gode Allah abinda ma an matsala babba babba yanzu ga wanda ma ba su samu saisuwa ba to wanda da albasa shin bai saisuwa ba shin ruwa sun zaka sun jaye ta shin kakana kuma ga al'amarin gwamnati maka kun san wadda shekarar ta kasance sai dai a ce an gode a jihar rifa matsalar tsaro ta haifar da wani yanayi na rashin tabbat ga mata da yara wanda rayuwarsu ke cikin garare dalilin da ya sake na wasu kungiyoyin mata suka shirya wasu tarurruka na wayar da kai zuwa ga mata da matasa kan mahimmancin zaman lahiya Rafiya Bilal Shatima, shugabar kungiyar mata mata na gari ta shaida ma Gidi Abdulrahman makasudin wannan taron. gaskiya rayuwar mata da na yara sai dai a hankali saboda yawancin mata duka sun kasance zaura don sun rasa mazajensu yara kuma sun kasance marayu sun rasa ubanninsu zaman lahiya a bangaren mu mata yana da matukar muhimmanci. dukkanin wani ci gaban zaman duniya ma sai da zaman lahiya ne ake yin shi idan babu zaman lahiya komai ba zai yi ba kokarin da muke yi na wayar da kan mata yan uwanmu bisa kan zaman lahiya a nan cikin jihar difa a ko yaushe idan suka gani wani abin da ba su yarda da shi ba su ta su gaya ma hukumomi kira na ga jami'an tsaro shine idan mutane cikin gari in suka kawo musu kamar bayani a saman abubuwan da ba su yarda da shi ba ya kamata suna ringa boye sirrin wanda ya kawo ya ba su sirrin in ya kasance in an ka zo aka gaya musu abu suna fidda sunan mutum shi zai sa mutane cikin gari tsoro ya shiga zukatansu ya kasance ba su iya zuwa su gaya ma jami'an gaskiya sai dai su bari abin ya zo har ya zo ya iske su. Gamayyar kungiyoyin Kojesa na birnin Gaure tana fuskantar matsaloli da dama wajen tsaida tsarin tafiyar da ayyukan su Shugaban kungiyar Kojes ta ɗaya daga cikin wato makarantun sakandare na garin. Gamace Saini Hassan ya ma hawa garba ƙarin haske. a kowace shekara a jajibirin koma makaranta kwamitin kula da hidima na kujes na taruwa domin tantance bukatu na shekara sannan kuma mu tara dukkan uwayen 'yan makaranta domin ba su labarin jadawalin shirin aikinmu tantancewa bisa bukatu na kusa da na dogon lokaci bayan mun yi tsarin kasafin kuɗi na shirin sai mu shiga aikin aiwatar da shi ga wannan shekara muna da yara 860 da aka rarraba su cikin azuzuwa goma sha shida da malamai talatin da biyar suke rikewa za mu ɗauka nan dukkan wasu matsalolin da ba a tantance ba abin farin ciki daga ɓangaren ɗalibai da malaman makaranta ba mu samu babbar matsala ba ƙananan matsaloli da suka taso ana warware su daga ɓangaren kojes dukkan mambobi suna ba da kai a jihar zandar cutar kazuwa tana ƙoƙarin mamaye gundumar kance in ji shugabannin ma'aikatar da ke kula da tsabtar muhalli ta asibitin ta mata mai jimlar mutane dubu ishirin ne suka kamu da cutar ta kazuwa magabata na ƙoƙarin ganin cewa sun shawo kan al'amarin kamar yadda alhaji adamu suna ya bayyana ma habu sarki sale kazuwa cuta ce ta fata asalin shi dai kaman kolkata amma ba kolkata ba ce amma kaman da su ke kama suke to shine yake sa an ya samu fatar mutu yana cinye shi kadan kadan kuma asalin shi dai rishin sabta ne yake kawo shi abin da yake kara shi kuma yayi karhi shine kaman promiscuity kamar mutane in suka taru mai cunkoso yanzu ya kai kaman nan da wata uku zuwa hudu da aka samu labari ko ina muna zuwa muna binciken muna binciken muka ga abun yayi yawa kamar ya zama epidemic ma farasko kasal kan ce mutane da yawa suka yi su adadin mutane ba mu kilga su ba amma dai fi bila mutane suna yawa in nace kamar an samu ko mutum dubu ashirin ko talatin ma ya haika da ma amma da fi bila mutane sun yawa har ya kusa kari mu ma kuma maganin shi babu maganin shi haka to da hikima dai a likitanci dai muke samu maganin muna musu haka na tunda maganin da ya kamata a ba mutane tsada gare shi ba mu da shi anan da da mu garin an je litir guda yana kai ka bakwai da rabi Kowace ranar sha biyar ga watan Afrilu ita ce ranar da aka keɓe a faɗin ƙasashen duniya domin bikin ranar fasaha. Wannan bikin ranar da ake yi na taka rawar gani wajen bunƙasa al'adu da kuma ƙara ƙarfafa hulɗa tsakanin al'umma kamar yadda Imadan wani mai rawar zamani ya shaida ma Ismail Jibo. Na bikin wannan rana gaskiya ina ganin wata rana ce da ta zo cikin lokacin da ake bukata. Dole a yi bikinta a cikin girmamawa. Abu ne da ya zo daidai lokaci. Fasa'a na da makoma mai kyau a Nijar. Mutane kawai su dukufa euh, su yi aiki sosai. Euh, Ni ina ganin a kwanaki masu zuwa euh, abubuwa da dama za su kasance. Domin a shekarar bara akwai abubuwa da suke tafiya yadda ya kamata. Watakila rashin horo ne, rashin tafiye-tafiye ne. Tun wani ɗan lokaci ana lura da wani sauyi. Muna fata abubuwa za su je gaba yadda ake so. An yi wata ganawa tsakanin wakilin 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a Bobo julaso a Burkina Faso kenan da jakadan ƙasar Nijar da ke zaune a can. Ma'anar tattaunawar ita ce duba hanyoyin samun mafita kan barace-baracen da 'yan ƙasar Nijar ke yi a ƙasar ta Burkina Faso. Abdulkadir Musa mamba a cikin ƙungiyar ta 'yan Nijar da ke zaune a Bobo Julaso ya yi ƙarin haske a cikin firarsu da Alhassan Abdu. Mun zamna da hukumomi na birkina sun kace to su gaskiya ba wai sun ce za su kore suna daga cikin gari ba a bisa hayoyi da suke bara maye manyan hayoyi kasada ce da ana iya samun hatsari mugun mugun hatsaruka su in suna iyawa su zo in koyan wanda ta iya koyan sana'a ta zo a koya mata sana'a wadda ta san ta iya koma gida kuma su zo a ba su tallafi su koma an samu yaro kanana da katsan su ma wajen turasan ekel duka an wajen wisan ekalki ne an kai resansi tara hukumomin mu bis consil yana ta yazo kumandan na jandarmeri attaché ambassade na muna birkina Burkina shi ma yazo yannan da kokon sai ya mu na bobo kuma yawancin mutanen akwai 'yan kance akwai 'yan mata mai eh, cikin wannan tahiya namu na 'yan nijar akwai kuma 'yan najeriya 'yan yankin katsina yanzu sai rahoton na musamman. Shibkar waken awara na yaduwa ne cikin rairayi ba ta bukatar hili mai kwari. Baya ga yadda al'umma ke unhwani da waken na awara, dabbobi ma na unhwani da ganyen. sannan kuma ana iya hada wato noman na awara da sauran shibkoki kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da zainabu abdu ta shirya inda ta tattauna tare da salumai ga wani manomi. Ko mu iya sanin me yasa ake noman waken awara a ƙasar ta Gazar? Waken awara wanda da yaren Faransanci ake kira soja, a yau duniya ga baki daya a cikin cimaka da ake sarrafawa waken awara shine yake sahun gaba. Ka ɗauka tun daga madara da sinadaran da ke gina jiki mafi galibi da waken awara ake yinsa. Waken awara a yankin kasar mu ta Nijar inda ake noman shi shine jihar Agadez da Tawa. A bisa tsarin ci gaban kasa mun shuka waken awara eka biyu yana nan da yin ‘ya'ya domin jama'a su gani su je su shuka. Sannan kasar noman mu tana mutuwa a ce sai an sa takin zamani. Kenan kamata ya yi masa irin da zai farfado da kasar mu. Abu ne da ya kamata mu gwadawa manoma su fita cikin mawuyacin hali. Waken awara buhunsa ana sayar da shi shi jika saba'in idan manomi ya shuka shi ko da buhu ɗaya ya samu ya ci riba sannan ana zuwa hannan neman irin waken awara sannan ganyen waken awara ana kiyon dabbobi da shi kenan duka gwagwarmayar da muke yi akan kiyo da noma ne yana ƙarfafa kiyo da noma saboda yana korar talauci da yunwa muna son ya kasance muna iri mai albarka da zai kawo albarka a cikin ƙasa ya kore muna talauci da yunwa ga kasar mu Nijar gabaki daya kan hiri gare kai Nijar labo kurga in aka shibka wannan waken wani lokaci yake ɗauka kafin a kai garoron shi akwai ta girbo yana yin kwanaki 80 a cikin lokacin damuna, ba shi kadai ba duka abin da aka shuka a lokacin damuna bai wuce kwanaki 80 saboda akwai isassun ruwa amma noman rani yana yin kwanaki 90 a yau na shuka shi yayi kwanaki 60 nan da wata daya zai nina bai hana idan mutum

ya shuka shi ya kewaye shi da masara saboda akwai iska don kada ya takura wa waken da aka shuka. Duka dabaru ne domin manoma su fita mawuyacin hali. Menene bambanci tsakanin wannan waken awara da waken da muka sani? Bambancin shi albarka ce da ta ɗara ɗayan. Akwai albarka cikinsa saboda Allah ya ba mu ƙasa noma da ruwa saboda ƙarfin arzikin ƙasarmu gabaki ɗaya ruwa ne kenan mu yi ƙoƙari mu nemi albarkar noma ci gaba da kuma ilimin yinsa yana da amfani. Bai dadin bore nafa. madalla duka duka dai abin da ya so kenan a game da labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu sai in burku tare da hasumi guruza ya gabatar muku labaru na sashen zabarmanci kuna iya sake sauraron mu akan lamba uku biyu biyar kyauta tare da layin airtel ko kuma ku je kan manhaja ta wato studio kalungu da ke kan play store a sauraron lafiya sai anjima.